والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da ɗaya yau ga watan ramadan dubu da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa kuma 18 yau ga watan yuli dubu wato biyu da goma sha hudu to <clears throat> cikin abin da ya faru jiya wani bawan allah da ya zo musulunta wani dan ke cewa malam a taimaka a ringa gaya masu musuluntan nan matsayin annabi isa a musulunci ce to dan wawa ka kyauta watakila ya saurara ne daga nesa wata kuma ta bugo min daga katsina da allah malam mun ji karatu jiya maganar eh, hijabi da misali al'ada ne kun